wannan sirri ne mai ƙarfi wanda ya kamata dukkan masu yin karatu a bambancin matakai to <coughs> su yi shi zai taimaka musu hattawa ma'aikata wanda aikinsu kullum cikin updating ake kullum ana buƙatar ka dinga research ana updating ɗin abubuwa su ma suna buƙatar wannan aiki sannan iyaye musamman iyaye musamman dolan ku kuna buƙatar wannan aiki dan ko ba dan kanku ba dan 'ya'yanku domin aiki ne da yake bada yake mai da ƙwaƙwalwa mai wato mugun kiyaye abu an ɗan yi min maganar iyaye sun ɗan yi min ƙorafin harka karatu na 'ya'ya hadda da riƙe abu wani yana da haddan kuma daga baya sai wasu abubuwan su shigo ya zama an dan sami shiririta da shauransu to da haka ga dama ta samu eh, dama ta samu mai karfi a zo a rike wannan a yi shi wallahi in Allah da wannan sai dai wata matsalar ba ba dai wannan ba ah, da zuma ake yau zuma ake amfani da ita ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala ma tawfiqi billah baya ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, <coughs> za ka samu zuma tatacciya da Allah kada a samu ah, wadda suke haɗa ɗinan da suka da waye a tatacciyar zuma za ka samu kuma sai ka samu wadda za ta ishe ka in kai ma za ka yi amfani da sirrin za ta isa da kai da iyalinka in an samu me ake yi sai a kawo ta baki sai a karanta mata suratu yasin kafa arba'in da ɗaya suratu yasin kafa arba'in da ɗaya sannan sai a karanta suratu alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram sai a karanta ta kafa talatin da biyar ma'ana har ƙarshen sura kenan sannan sai a karanta sanu uka falatansa kafa ishirin da uku an ji abubuwa uku yasiyin arba'in da ɗaya suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai a karanta talatin da biyar sai a karanta sanu uka falatansa ƙafa 23 idan aka karanta wannan duk asuba ta duniya a sha cokali ɗaya duk asuba a sha cokali ɗaya bijayar rasulullahi salasala a satin farko sai an fara ganin sauyi a satin farko na fara amfani da wannan sai an fara ganin sauyi buɗewa kwakwalwa duk asibar duniya in an yi sallah asuba sai a yi bismillah a sha cokali daya sai a sha cokali kowa a gidan ne kowa a sha cokali daddai don wasu ne za su yi amfani da shi su sha cokali daddai kullum bayan an karanta wa zumar waɗannan surori da wannan aya Allah ta baraka ta'ala ya datar da mu wa